الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته فابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha ɗaya ga watan rabi'u nistani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da takwas ga watan sha biyu shekara 2019 a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ya ji ƙanta, Allah ya masa rahama littafin sanariya da salihina muna babin da ke magana akan abin da ya shafi alkaram waljud wal'infaƙi fi wuduhi alkhairi fi ƙasan billahi wanda shi ne babi na 60 mun tsaya hadisi na 545 a mai lamba irin tawa a nan za mu tashi وعن جبير بن مطعم لك جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال bainama huwa wata rana shi jibairu bin mut'im yasiru yana tafiya ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabi lokacin da annabi lokacin da yake dawowa daga hunaini hunaini wani kwari ne wanda yake kusa da makka wanda qur'ani ya ambace shi waje daya cewa yau mahunainin iz'a a jabatkun kasaratkun falimtugun an kun shai'a wa daƙat alaikum al'adu bi ma raƙubatun mawallaitun mudubirina da lokacin da annabi yake dawowa daga hunainin fa aliƙahu Arabu. sai wasu larabawa suka so ya tsalu na husu tambayi manzan Allah sallallahu da haka nan al'arabu wasu mutanen ƙauye larabawa an gane kamar yadda za mu ga ƙur'ani yana faɗa ƙalatil arabu ko al'arabu a shadda kufurin wani faƙan hatta tsarruhu har sai da suka takura wa annabi ya kai zuwa ga suka matsar da shi ila samuratin zuwa ga wata itaciya ta magarya ya ce faƙafattu rida'ahu sai na karɓi mayafin Mandan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ce khatafa shine idan dahu bi sur'atin in ya karɓa abu da gaggawa wa wafaqa an-nabi fa sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsaya fa qala sai yace a'tuni rida'i ku bani mayafina falau kana li adadu hadhihi al-ida'i da a ce ina da adadi na abin da ya shafi wannan na'aman na wajen aiwato ina da adadin abin da ya shafi wannan bishiyar na'aman wajen yawa da ni'ima laƙasamtuhu bainakum da na raba abin tsakaninku sun ba la tajiduni bakhilan sannan ba za ku same ni ni marowaci bane wala kazzaban sannan ba za ku same ni ni makareci bane wala jabanan sannan ba za ku same ni ni ragu bane da haka wannan abin da annabi ya faɗa musu ya ce ba za ku same ni ni maruwaci ba ne da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama ba maruwaci ba ne sana walaka zaban kuma ba za ku same ni makarici ba abdullahi bin salam lokacin da ya ce annabi ya je garin madina ya ce in jafala Kuwa ya fito da gaggawa yana so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma na karanta siffar annabi nan a cikin attaura da injila kuma dama Allah ya ce masu allazina na humul kitaba ya hu, kama ya abu na na ahu wanda muka ba su littafin attaura da injila sun san siffar annabi kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa Ya ce lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni Ya ce wallahi daga kallon fuskar annabi na gane cewa fuskar makareci ne. sallallahu alaihi wasallama sannan wala jabanan ni ba rago ne, da aka duk wani mutum da ka gan shi da sadaukantaka da jarumta cikin wannan al'ummar annabi Muhammad ya fi shi shi yasa a yakin Hunaini lokacin da annabi yake dawowa daga wannan yakin mun san abin da ya faru a tarihin sahabbai tun da suke akwai wanda ba su taɓa guduwa a wurin yaƙi ba amma a ranar sai da suka gudu wanda bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi ta hadidi da kashedi da jan kunne ne ya faɗa abu guda uku da abu takwas ya ce ba za su haɗu ba sannan sai zai ya faɗi matsalar yakin ne aya ta farko ya ce masu ya ayyuhan na amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce masu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kar ku kuskura ku riƙi iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya in istahabbul kufra ala iman matukar suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce masa wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani makin addinin Allah ya riƙe a cikin ku sai ya ce fa ulaika humuz zalimun yana cikin azzalumai sai ya ce masu kul ka ce masa in kana aba'ukum da iyayenku Ɗaya aka fara da iyaye saboda kowane ɗa uba yana son ɗansa so na tausayi kowane ɗa kuma yana son babansa so na girmama sai aka fara da su biyu aka ce kul in kana aba uku wa uku wa ikhwanukum yan uwa su ne na uku wa azwajukum sai dangi su ne na hudu sannan wato wa ashiratukum kul in kana uku, wa uku wa ikhwanukum wa azwajukum mata su ne na hudu wa ashiratukum sannan sai dangi su ne na biyar na shida Allah ya ce masu wa amwalun ni sharastu muha da dukiyar da kuka tara kuke ganin idan mutum ya ci zai ba addinin Allah kasuwancinsa zai ruguje wa tijaratin takshauna kasadaha da kasuwancin da mutum yake ganin in yi addini kasuwancinsa zai rushe wa masakinu ha. da manya-manyan gidaje da kuka gina Allah sai yake musu ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi kun fi san su akan Allah da annabi wa jihadin fi sabilihi da jihadin yada addini sai ya ce to fatarabbasu ku je ku jira wannan fatarabbasu din ba wai ana nufin ku je ku jira din ba fi'lu amrin ne litta'adi tsoratarwa Allah yake hatta ya ati Allah bi amrihi hatta Allah ya zo muku da al'amarin shi shi yasa yace wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ko wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin to da ya gama wannan ne sai ya ce masa laƙadi nasara kuma Allah fi mawaƙi na kasira Allah ya taimake ku a wajaje da yawa wa yau mahune ne da aka yau ma'anin zarfu ne wanda za ka ƙaddara masa fi'ili da fa'ili da ma'anan wa zukuru yau mahune ne ka ambatan musu ranar yaƙin hune ne iz a kasarat kum lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki ya burge ku za a fita musulmi suka ga abin da suke da shi na adadi na yawa sannan da kuma adadi na tarin makami da suke da shi suke iya ganin ƙarfinsu kaɗai da cirin makamansu ya isa yi su ci nasara shi yasa Allah ya ce wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum amma falam tukuna ankum shay'a shi yasa musulmi ake so ya gina akan ƙa'ida na wa man nasaru illa min indillahi da haka man nasru wannan uslubi ne na alhasru da kuma alqasru saboda wa man nasru gashi ya zo a matsayin sa na mubtada sannan ga illa adatul istisna'in ne wanda Mulgatun ne la amala lahu ana so a faɗa maka duk wata nasara da zaka ganta a rayuwa ya karama ko babba in kana musulmi ka yadda daga wajen Allah take zuwa to shi yasa a wannan ranar da suka ga cewa suna da ƙarfi wannan kaɗai ya isa sa yi nasara Allah ya ce musu wa yau mahunainin iz a'ajabatkum kasaratkum Allah ya ce falam an ankum shi'a yawan naku bai dina na muku komai ba wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat ƙasar nan diyar da take da faɗi. Allah ya ce sai da sai muku kunci thumma wallaytum mudbiri sannan kuka gudu kuma gudu a wajen yaki matsala ne akwai wanda ba sa gudu a tarihi amma wallahi a ranar sai da suka gudu me laifin da suka yi ma Allah kawai fa sun yi alfahari da yawan da suke da shi ba shine laifin da suka yi amma Allah ya jarrabe su da karewa da koyan da ba su saba gudu ba a ranar har sai da suka gudu a ranar to a lokacin da ake gudowan ne ta inda ake gudowan bala'i yayi bala'i to shi kuma annabi yake dan fara nan waje laka a ranar ne annabi ya miƙe ce anan nabiyu laka bai ni annabi ne daga ce ba ƙarya ba a nabin abdul muttalib shi sa sai da na ali yake faɗa cewa idan ƙura ta yi ƙura rikici ya yi rikici daga ta kai daga wani lokaci dole sai an dawo an nemi kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa anan yake faɗa yake cewa ni ba marowaci ne. ni ba makareci ne. sannan ni ba jaban bane ni ba rago bane da haka tun mahaifiyarsa a shekara shida kafin ya bar duniya ta bar duniya haka za ta kalle shi ta ce masa kun rajula ka zama namiji kai ka taba zaunar da ɗanka ka ce masa kun rajula eh inda Makka da za ta ji wata ƙura ta taso jan ka za ta yi ta shige da kai cikin gida kaya mata asara kun rajulan ka zama namiji akwai namiji akwai maza maza akwai mamata maza kokuwa ba <laughs> shi dai a halitta namiji ne amma wallahi a ƙarfin hali da sadaukarwa wallahi mace ne akwai ko babu akwai haka take ce masa kun rajulan to wannan rigingimin da annabi ya ɗauka a shekara ashirin da uku eh in ba nan da ya zama rajulan din ba ina kake ganin zai ya ɗaukar su an gane da aka shekara 63 ya yi kamar yadda aka sani ya bar duniya shi yasa kalmar auna tawaffayan naka da Allah ya dinga amfani da shi a Qur'ani akan annaba za ka samu guri uku ne kawai a Qur'ani Ɗaya a cikin suratu Yunus ɗaya a suratul Ra'adi ɗaya a suratul Ghafir wa zai faɗa mana suratul Yunus sura ta nawa ce a Qur'ani ba tare da ka duba qur'ana ba sura ta goma suratul ra'adi sura ta nawa ce sha uku suratul zafir ba eh yana da hanyar shiru ne ɗari da shiru sura ta nawa sura ta arba'in ce ta wannan kalman auna tawaffayen naka ko makarɓe ka kun san hikimar ambatar kowace kalma a cikin sura ta goma da ta sha uku da ta arba'in eh? wannan ishara duka yake cewa dama kwata-kwata shekarun da annabi zai a duniya nawa ne da uku ne shi yasa da Allah ya tashi sai ambaci kalmar auna tawaffayan naka a sura ta goma wanda shine shekarunsa a makka ya ambata auna tawaffayan naka a suratul ra'adi ita ce sura ta sha uku shekara nawa na da'awa a makka shekara sha uku ya ambata auna tawaffayan naka fasbir inna wa'adallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'da alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un a sura ta 40 a suratul ghafir shekara nawa annabi ya kafin ya fara dawa shekara arba'in 40 wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da cewa lalle Allah ne an roƙo annabi da wannan Qur'ani an fahimta to da haka shine nan yake faɗa yake cewa ba zan zama makareci ba kuma ni ba maroci bane sannan ni ba rago bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane to shi yasa dole idan ɗanka ya taso ka gina shi kai ma ka ce masa kun rajulan ka zama namiji dan baka san yaushe zaka tafi ka bar duniya ka bace ba kakka tafi baka gina masa rayuwa na yin zaman nan miji ba da gaske ka tafi ka bai cikin rigima ko kuwa Allah ya sa mu dace hadisi yana nuna mana da muka karanta yanzu zargin ruwa da kuma ƙarya da kuma ragwanci shi yasa za ku ga daga cikin abin da annabi yake neman tsarin Allah da shi akwai ragwanci sannan hadisi yana nuna mana cewa lalle shugaban musulmi inda kai shugaba ne a musulunci wa'annan abubuwan guda uku bai kamata ya zama to kana ɗaya daga cikin sifan nan guda uku ba in dai kai shugaba ne ka zama marwashi ka zama wa makareci sannan ka zama rago wallahi baka cancanci shugabanci ba ko kuwa ka kama kuɗi ka riƙe allazi jama'a malam wa addada kai ta lissafi malam ina ai bai yi yasa na sha faɗa a gurare da dama nake cewa baka ka riƙe shugabanci ka riƙe kuɗi a zauna lafiya in ka riƙe shugabanci to in kana so shugabancin ya tafi kar a samu matsala to ka saki kuɗi a harkar shugabanci a nan ba mun karanto ba annabi shi yake baka kyautar da ba za ka yi talauci ba kuma a nan ba mun karanta ba akwai mutanen da farko suka shiga addini ba dan Allah ba sai dan kyautar da annabi yake musu amma daga ƙarshe Allah ya ki su yi addinin sai dai su yi shi dan Allah eh don Allah ya baka dama ta kuɗi haka Za ka yi amfani da ita a shirin kuna kallo yanzu yadda kan naira dubu biyar biyar ko dubu goma sai a je a shiga a kiran satar da mutane saboda shugabannin sun kama kuɗi sun riƙe an ƙi sakin kuɗi ba aikin Allah ka da duniya wal akhira zalika huwa qusranul mubin to gaskiyar magana in dai mutum shugaba ne na musulmi bai kamata ya haɗa wa'annan sifofin guda uku ba ka zama matsauraci maƙaryaci ka zama mai marwasi a kakka zama haka don mai gidan ma annabi muhammad wallaya ba haka yake ba sannan hadisi yana nuna mana bayanin abin da annabi yake kai na kyawawan ɗabi'u da kuma faɗin kyauta da kuma haƙuri akan jafa'i da mutanen ƙauye suke masa da kuma wato taglizi to dole ne an gane a wajen da'awa ka dinga la'akari da yanayin mutanen da kake ta'amuli da su yan cikin gari na mutanen da yake yan wajen gari ne ko da zama na magana da wani ba mu da secretariat yanzu ta da'awa a ƙauyuka yanzu daga wajen gari muke wani gari muka fito eh? da haka in kana karantar da addini ba za ka iya haƙuri da ta'amuli da mutanen ƙauye ba sannan kana iya ta'amuli da rayuwar mutanen cikin birni ba yadda za a yi ka cancanci kowane irin ainihin watan abin da ya shafi shugabanci an gane wannan shi ne sau da haka ƙungayen ƙauye nan da kuke gani da rantse da Allah in ba a tashi an yi da gaske ba malaman da ke karantarwa a cikin birnin sura dinga zuwa a ɗauko su a kawo cikin birnin nan gaba zo suna ya masa cikin birnin kuma yanzu yanzu muna magana da yan zariya cewa idan aka zo za a yi zanga-zanga da sunan shi'a in kana zaune kai ɗan cikin garin zariya ne in aka baka takarda da biro aka ce ka rubuta 'yan cikin gari na asali da ka sani sai ka ga har a gama zanga-zangan da wuya ka kirga mutum hamsin wanda ka san su 'yan cikin gari duk daga wajen gari za a je a kawo su cikin gari zo su tashi hankalin ku haka ake to annabi yana yin haƙuri da mutane shi yasa tsarin da muka yi ƙarƙashin ashabatul kiram yanzu muka ce duk inda yake ba cikin gari ba ne kawai ne za je da awa to duk wanda za je mu musu karatu ba alaƙar mu da su ba mu buƙatar komai nasu kawai da mun je garin in mun samu abin da za ci da inda zamu kwanta shi ke amma waya za yi mu ji ya za mu dawo sai sun sallame su a wannan tsarin mun cire shi sannan in za mu musu daura in littattafai ne za a karanta ko mu zakira mu za mu buga da kuɗin mu za mu ba su mu dami da kuɗin mu kuma mun fara in Allah ya yarda kuma haka za mu ci gaba da yi an gane sannan hadisi yana nuna mana halaccin siffanta mutum ya siffanta kansa da ɗabi'u masu kyau lokacin da bukata ta taso saboda jin tsoron kada ai nuna na masa zato kun ganin ai bukata ce ta taso sannan annabi ce sun malata ta jiduni bakhilan wala kadzabun wala jabana to ya halatta ka siffanta kanka da sifofi masu kyau idan bukata ta taso na ai hakan musamman lokacin da tuhuma za ta iya mai bujurowa ya halatta mutum zai iya yin ainihin wato haka amma ba a so sanda kake yin shi zaman to kana yin shi a babin alfahari ne kuma shi yasa za ku ga idan annabi ya faɗi cewa ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu gobe alƙiyama sai ku ya sauri ya ce wala fakara kuma babu ne ba yana faɗa bane dan alfahari sallallahu alaihi wasallama da haka hadisi kuma yana mana nuna mana wato yaddar mai tambaya zuwa ga ainihin wato abin da ya shafi gaskiya yana nuna mana cewa yadda mai tambaya akan abin da ya shafi gaskiya bil wa'adi idan ta haƙaƙa anil wa'idi tanjizi wal wafa in aka riga aka samu mutumin da yake mai tambaya ne ya tambaya da gaskiya da shi wanda aka tambaya in dai ka fahimci mutum da gaskiya yake kuma kana da damar abin da ya tambaya ka cika ka cika masa an fahimta da haka su da suka zo suna tambayar annabi ba da wasa suke ba da gaske suke yi an gane to tunda annabi sun fahimci da gaske suke yi sai kuma abin da suke nema duk da sun wa annabi mu'amala a irin matakin su dan daga ƙauye suka zo har kuma manta suratul hujurat da Allah ya saukar wayannan mutanen da Allah ya tashi ai cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqil saboda daga ƙauye suka zo laraban ƙauye ne kun ga yadda kake ganin ba ƙauyen ka anan to na rantsi da Allah ba ƙauyen balarabi ƙauyen tun shi biyar da kake tunani an gane a wancan lokacin ko a yanzu ballantana a wancan lokacin yanzu da kake ganin zamani an ci gaba ƙauyen larabawa musamman a makka ko madina za ka iya zuwa ka ga ƙauye gabaki ɗaya garin gida goma ne amma akwai lafiyayyun titina a garin da lafiyayyun wuta da ruwa ba matsala ba ne to har yanzu idan balaraban tsawo ya shigo cikin gari za ka ga suna mai uzuri an gane ba ruwan shi sai ka ga jib ya lodo mata awaki ya zo zai zurfi gari ya ce wallahi ka ga jib wallahi kawai ya ɗauko awaki ya zo zai ya fai da awaki a jib saboda da ko yanzu balarabe ba kauye in ya shigo ta cikin garin makka ko madina zai mu'amala da su in cikin garin za ka ga hakuri suke yi da shi an gane to shi da suka shigo sun zo wajen annaba an kasa gane a ɗakin ki sai suka ce to kawai yanzu abin da za a yi da wani da wani ko ku yi nan ko ku yi nan ko ku yi nan a kaso a yi ta kira ko ma ina ke ne ga ai zai fito <laughs> ya muhammad ya muhammad ai yasa Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati walau annahum sabaru hatta takruja ilayhim wallahi da sun yi hakuri har sai ka fito da kuma su zama alheri amma wallahu ghafurur rahim abinda suka yi kuma Allah ya gafarta musu to shi yasa zamu ga a waƙi an hunainin da ta faru bayan Allah ya faɗa kun yi kaza kun yi kana yana gama sai summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina وأنزل جنودا وأيدهم بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين wannan shine abin da hadisi ke nunawa wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ma na sadaqatu sadaqa ba ta taba tawiwa ba min malik dukiya dan adam wa ma zada Allahu abdan ba abinda Allah ke karawa bawa bi afuwin ta hanyar ai maka abu ka kau da kai kana da damar ka ɗauki mataki a kansa illa izan ba ce buwaya kuma ka duba ka gani a rayuwa ka zama tan kana da tsarin da kakka tsaya kana rikici da mutum duk wanda za ka yi rigima da shi ya zama to yana mataki biyu ne ko dai mataki ɗaya kuke da shi ko ya fi ka amma duk wanda ka fi shi kar ka zauna kana rikici da shi baka ci gaba ba a rayuwa baya kake an gane to wanda kuma ya fi kan ko kuke mataki ɗaya da shi duk wanda zai maka abin da kana da halin karama amma kai haƙuri ka kau da kai ka ƙyale shi to annabi ya ce ba abin da Allah zai ƙara maka sai ɗaukaka ku duba annabi Yusuf mana ku gani lokacin da baban ya ce musu ya bani ya zahabu haska su, ya ku yana ku je ku bincike min Yusuf wa akhi wala ta asumir ruhillahi kakkuɗe ba tsammani daga rahamar Allah inna la ya'asu min ruhillahi illa al-qawmul kafir ba wanda zai ba tsammani daga rahamar Allah sai mutane kafirai falamma dakalu alaihi lokacin da suka shigo wajen annabi su qalu ya ayyuhal aziz suka ce yalla bai ya aziz masana wa ahlana ad waje ina bi buda'atin mutta mu da iyalin bala'i na talauci da yunwa ya shafe mu kashi kuma kayan sayan wanda muka zo da shi ba shi da kima fa'awfi lana alkaila wata tasaddaq alaina dan Allah ka cika mana ma'aunin kai mana sadaka inna Allah yajzil mutasaddiqin saboda muna da tabbas zan mutumin da yake yin sadaka Allah yana saka masa me yace masa ce masa ya qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idan antum jahilun kun san abin da kuka mai Yusuf da dan uwan shi lokacin da ba ku sani ba qalu suka ce masa a innaka la anta yusuf kai ne yusuf qala ana yusuf wa hada akhi ya ce ni ne yusuf wannan ɗan uwana ne kuma ƙadiman lahu alaina Allah ya mana baiwa ya mana alherin da ba za mu iya biyan shi ba innahu man yattaqi wa yasbir duk wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri kaga ai ba za a iya maka abu ba kana da damar karama ka kau da kai ka ce ba za ka yi ramuwa sai ka yi hakuri inna Allah la yudhi'u ajra al-muslim mai suka ce qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna na kaɗi? wallahi mun rintse da Allah tabbasin Allah ya tsora ka a akan ko da yake mun yi kuskure me ce musu qala la tasriba alaikum al ba kowane irin zargi akan ku ya gafirullahu lakum wa huwa arhamur rahim shi yasa da annabi ya shiga cikin garin makka lokacin da ya fatawanta abu sufyan shi ya yaƙi ya jagoranci duk yaƙoƙin da aka yi da annabi har annabi ya zo fatawa makka mutanen da suke tsammanin sun yi rikici da annabi ya samu dama kai su lahira zai amma a ranar suka ji yana ne, yana cewa wanda ya shiga gidan wane ya tsira wanda ya shiga gidan wane ya tsira shi shugaban yakin annabi ya ji ya kira sunansa ya ce man da kala dara abi safiyan wanda ya shiga gidan abu safiyan ya riga ya tsira saboda wannan ka'idar an masa abu ya samu dama ya kamata ya yi ya rama amma saboda yana neman Allah ya ƙara masa izza annabi bai ramuwa ba kuma Allah ya ƙara masa izza din to shi ne yake cewa ba yadda za a yi ai maka abu kana da damar kai ramuwa akan abin da aka yi maka ka kau da kai kun ga ai ko yakin Uhud da aka kashe sai da na Hamza aka yi masa abin da aka yi ba annabi ya yi rantsuwa da Allah ba sai ya rama irin abin da aka yi masa da na Hamza amma Allah da ya tashi ce masa fa in uqiftum fa aqabu bi misli ma uqiftum bi amma wala in sabartu Allah ya ce wa annabi da za ka yi haƙuri wallahi da haƙurin ya yi wanne annabi ya ɗauka haƙurin ya ɗauka tun da Allah ya ce masa ya yafi, to sai annabi ya ɗauki wanda ya yi sallallahu alaihi wa sallama abin yana da wahala amma kuma yana da amfani a rayuwa mutum yi masa abu ka samu damar da ya kamata ka taka shi kuma ka haƙuri ka kau da kai ka kyale shi an gane to shine yake faɗa wa mata wada a ahadu babu wani wanda zai ainihin wato ƙanƙantar da kanshi illa rafa'ahu ahullahu fati sai Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka shi kuma na sha faɗa nake cewa kullum in kana neman girma kishiyar girman za ka yi sai ka samu girma yanzu mai yasa annabi ya zamanto duk duniya ba za ka taɓa samun wani mutum da ya samu girma cikin zuciyar wasu mutane ba kamar yadda annabi ya samu girma cikin zuciyar sahabbai saboda ni in yana zaune tare da su sun san cewa ya fi su amma shi bai nuna musu cewa ya yi ne ka dibi dukkan hadisi ko kalman ɗalibai na baka bin ana sai dai kalman sahabbai na kalman sahabi mai take ne aboki take ne saboda tawadu'un da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi kun ga matsayin sayyidina Abubakar amma idan abu ya faru za ku je na ta fa hal antum tariku li sahibi eh ba za ku kyale min aboki na ba amma ya san cewa <laughs> ina ai ruwa ba sa'an kwando bane mu eh ruwa ba sa'an kwando bane to wannan shine tawadu'u to ba wanda ake bukata ya zama suna da tawadu'u kamar ɗaliban karatu amma Allah ya jarrabu wasu daga cikin musamman wanda Allah ya jarrabe su da hadda Qur'ani suka ƙin karatu <laughs> an gani na je shekaran jiya na sai ruwa a wani guri zan ɗauki kana in shiga da shi gida wani cimin in bari ya ɗaukan mu ai bai kamata ba nace matsala kenan annabi in ya dauko ka wani lokaci fa in ka ce za ka karɓa sai ce a tale ni ma abutin iyali shine a haƙu ya sa hidima sallallahu alaihi wasallam nace kuma duk wannan rigimar da ake ta yi nace mutuwa ba za a yi nace ran da zan shiga kabari za ka yadda mun shiga tare aba wanda zai yadda shiga wannan rigimar da kai to kada mutane su gane cewa fa duk yanda kake ganin Allah ya maka wani takarimi cikin mutane wallahi kaka yau daru idan ba Allah bane ya karrama ka wallahi akwai matsala kuma shi takarimin ba sai an tafi can ba sannan za ta bayyana abinda mutane idan suke gani na zahiri dole abin ya zama haka a wajen Allah ai ba dole abin ya zama haka a wajen Allah to da ka kakka yaudar kanka ka roƙo kanka duk irin abin da Allah zai maka a rayuwa to ka ɗauka cewa jarrabawa ce sannan kuma in ba Allah ka ba ba kowace irin daraja kake da shi saboda in kai la'akari da asalinka a ƙasa ne sai kuma ɗigon mani kuma daga ƙarshe dole ƙasar za a koma ba shi kenan ba to wanda ya san cewa wannan shine asalinsa to girman kai na me jiji da kai na me nuna isa na me ai ba naka bane ai ina fatar an fahimta to tawadu za a yi da haka annabi ya fi kowa tawadu sallallahu alaihi wasallam da haka zai yake faɗa tawadu a la'an zillatin ko da annabi ya tawadu kakkaɗo akwai wanda zai yi tawadu ƙasƙanci ne ke sashi amma shi annabi ba ƙasƙanci ba ne ya sashi tawadu ya isa ya kai ya cika ɗin amma bai yi ba sallallahu alaihi wasallama da haka wannan shi ne abin da hadisi yake nuna mana Allah ka samu zamanto masu tawadu an gane lirin matsayin da Allah zai maka a rayuwa kakka ruɗi da shi in kun haɗu da kowane mutum za ka yi mu'amala da shi wannan abin da Allah ya yi yana kowa inda idan nan ban wayan mu ma idan suna da ita in suka je wani gurin suna ba da labari ina da alaka da wani ina iya buga mai waya ake ƙarya kake baka isa ba wallahi <laughs> me yasa mutane suke ganin mu'amalar haka saboda ana ganin cewa ai yanayin mu'amalar wasu da sunan rigar karatu in suka riga suka kai wani matsayi to waya ma sai fa ta wane da wane suke ɗauka ni kuma yanzu a waya ta akwai mutum sun fi mutum ɗari uku yanzu ranar nan da aka yi kuskure ma ƙarshe <laughs> ƙare wata ma gidan tv aka je aka ɗauki nan waya ta aka saka gidan tv <laughs> gidan tv hausa bakwai aka je aka ɗauki nan waya ta aka sa Eh? ina zaune lokaci ne na gana ta danna mun kira saboda kira sai da tajin da waya ta kusa dauke an ji an ɗauki waya ta an jama'a za ka yi haka za ka yi haƙuri da mutane to wannan shine abin da hadisi yake nuna mana yana nuna mana cewa sadaka ba ta tauye dukiya saboda Allah madaukakin sarki yana sawa dukiya albarka sannan yana kuma canjawa mutum ma abin da ya tafi saboda abin da muka faɗa a baya Allah ya ce wa ma an faktin min shi'i wa huwa yukhlifu duk abin da ka ɗauka ka bayar na wani abu wallahi sai Allah ya ka maka shi an gane shi yasa akwai wani ɗaya daga cikin ƴan uwa kai ka sani cewa ya lura ni ban jin tsoron talauci na ce to na me ni kawai na riga na tsara rayuwar in Allah ya kawo ayi in babu shikenan la alayka walaliya ko kuwa sannan abinda aka sani ta hanyar kau da kai da afuwa Shi ne. ta wannan hanyar ne mutum yake iya shugabanci sannan ya zamanto duk wanda aka san shi yana kau da kai da afuwa ta wannan hanyar ne Allah yake ƙara girmansa a cikin zukatun mutane domin kyawawan ɗabi'u suna da tasiri wajen jazbu akwai wani kun san akwai su haibun rumi ko ta ko wani malami da na gani kwanan nan a amerika sunansa suhaib shi kuma al'amuriki ya ce lokacin da ya zo zai shiga musulunci ɗaya daga cikin malaman saboda yadda ya ga juhud ɗin shi ƙoƙarin shi ya ce masa an ta suhaib ya ce masa man a suhaib sai ba shi tarihin rayuwar suhaibu rumi sai ce tun da shi wancan suhaibu rumi ne ne kuma suhaib al'amuriki malami ne yanzu bature ne ya zo jami'atul ya yi karatu yana iya magana da larabci ta'abiri mai kyau ta'abirin da laraba ma ba kowa ke iya yi ba saboda manufa jiya na tashi da daddare na fita na je wani asibiti daga cikin asibitoci wani likita muna magana da shi yana da asibiti ya ce malam wata matsala ta taso ina neman wani abu yaro na ne yake da matsala ya ce abin bakin ciki na zagaye cikin asibitocin da ke nan yankin babu ya ce sai a asibitin sanjarar Bala bakar to min aina a tattunan hazini musiba ba ya ci gaba? to shi ne yake ce mun a nan yankin gabaki ɗaya an rasa wannan abu sai da ya tafi asibitin sanjara na kiristofi sai yake ce min wai don allah yana so ya ce min malam don allah ina so in sani wai wani irin laifi muke ma allah ne da ya zamanto ba ma iya taɓaka kowane irin abu an gane wani irin laifi muka yi ma allah da ba ma iya taɓaka kowane irin abu sai na ce masa wallahi dakta ni na ganin kawai matsalar mu babban matsalar na ce masa babu babban matsala a rayuwa irin rashin manufa a rayuwa eh? inda kwanan nan akwai wasu daga cikin yara da suka je yin wani aiki wanda yake da alaƙa da tsaro a wajen nan akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba wayanda yake ba musulman ba da yake suna da orientation sun tafi suna da manufa duk abin da aka tsara a gurin aka ce wannan doka ne kar ai ba sa yi amma bin bakin ciki in ka za an tattaka doka an kori mutum za ka samu mutumin mu ne saboda ko da ya je wajen shi bai da manufa kuna fahimta saboda ka rashin manufa ne baka san a ina ka fito ba a ina kake me kuma kake so ka cimma shi kenan kawai ce me ce me kai ma kanka yanzu asibitin nan da ka kafa da ba dan kana da manufa ba zai kafu ba manufa ce ta sa ka iya kafa asibitin kake rike da shi kake taimakon mutane da baka da manufa ba za ka yi kafa asibitin nan ba to wannan shine babban matsalar mu Allah ya kiyaye wa an abi kabashata umar bin sa'ad al-anmari radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ji annabi yana cewa salasatu nau'in mutane uku uqsimu alaihinna ina rantsewa da Allah akan su وحدثكم حديثا كما ذن باكو لاباري أكنسو فاحفظوه النبي يتي كتيا يشي يتي نفركو ما نقص مال عبد دوكي يرباوا بتتقطوا بمن صدقة نصدقة kuma wallahi wannan magana da annabi ya faɗa gaskiya ne saboda kamar yadda abdullahi dan masudu ya faɗa cewa na rasulullahi wa huwa as kun san babban matsala wani za a faɗa ni yana ji ya ce to shi dai ya ji amma zai ji ya gwada ya gani an gane shi kuma annabi ne nabiyun ne bi ghairil wahayi la yatasarrafu annabi ne in ba da wahayi daga wajen Allah ba ya ce i faɗa to bai faɗa to kuma wannan ai yayi daidai da Qur'ani da Allah ya faɗi cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wala gulima abdun ba a taɓa zaluntar bawa ba mazlamatun wani abin zalunci sabara alaiha ya haƙuri a kanta illa zadallahu izan fate sai Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa buwaya shi yasa za ku ga da ya tashi ya kawo wala tasawul hasanatu wayar sayya sai ce idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun alim amma wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha wannan sakamakon ba wanda zai iya haduwa da shi sai wanda ya hakuri sannan sai yace wala fataha abdul bawa bai taba bude babu mas'alatin ba kofa ta roko ba illa fataha Allahu alaihi babal baba faqrin fa sai Allah sai ya bude masa kofa ta talauci kuma da ka dauki roko ita ce sana'a ka da sunan ka tara wani abu to kana buɗe ta kuma Allah zai buɗe maka ƙofa talauci talaucin ko sisi ko ma'anawi sisi wanda ɗan ido zai gani wanda za ka je ka samo abu amma daga ƙarshe za a je a neman abin alasa. ko kuma in ka samo abin ba shi mutane na ganin sa ido Allah sai ya zare masa albarkar da kuma hakka bar duniya ba za ka taɓa wadatuwa ba kuma kullum cikin neman kake aw kalimatan nahwa ko annabi ya faɗi kalma makusancin wannan sannan ya ce wa in kuma hadisan ina ba ku labari fa hafa ku kiyaye wannan hadisin ƙala annabi yake cewa inna mad duniya li arba'ati nafarin duniya ta mutane guda hudu ce abdin akwai bawan da razaqahu Allah malan Allah ya shi kuɗi wa ilman akwai wanda Allah ya bashi ilimi wa huwa yattaqi fihi rabbahu yana jin tsoron Allah cikin ilimin yana jin tsoron Allah cikin kuɗin ba na sha faɗa muku ba a nan wajen na ce karatu in an yi shi an tafi lahira in bai zama sababin tsira ba bai da amfani An bai da amfani yan kada ka ɗaɗɗe rakan ka mutane na tara ma ƙasa ana akara makan lahu in aka tafi lahira can baka zama akara makan lahu ba inda ai wa man yuhinu lahu fa ma lahu mai duk wanda Allah ya wulakanta shi kuma ba wanda ya sai karama shi aka ce a yi wuta da kai a lahira ka ga magana akara makan lahu a lahira ai ba ta taso ba yanzu sai dai a hana hullahu a maimakon a kalama kallahu to shi ne wa ya fihi rahimahu yana sadar da zumunci a cikinsa wa ya alamu lillahi fi haƙƙan ya san cewa Allah yana da haƙƙi a ciki fa hada wannan fa bi afdalil manazil yana daga yana daga cikin mafifitan wanda za su samu matsayi babba wannan shine mai kuɗi na farko na sha faɗa nake cewa duk wanda kaga ana girmama su a duniya ɗayan uku Allah ya yi ko ilimi ko kuɗi ko mulki saboda ba fin kowa kai ma, duk da Allah ya baka karatu ka ki tsauna ka karantar da mutane zaka gane kuran ranka sai an je lahira eh duk da Allah ya baka kuɗi ka ki ciyar da su inda ya dace za a je lahira zaka gane kuran ranka wallahi duk da Allah ya baka dama ta mulki ka ki tsayawa ka yadda mutane kai ne inuwar da duwan da ya ɗibo zafi zai zo ya rage ta anan wallahi aka ji layara sai ka gane kuranka to ne annabi yake faɗa wa abdin da bawan da razaqahu Allah ilman Allah ya azarta shi da ilimi walam yarzuqhu malam bai azarta shi da dukiya ba kun ga wancan ya haɗu da abu biyu ga kuɗi sannan gawa ga karatu haka nake so Allah ya bani in samu kuɗi yawa ka zo in baka kuɗi kuma in baka karatu wallahi ƙwarai ko yawa kuma insha Allah Allah zai man haka eh ai tun da taskar a wajen Allah take ba shi kenan ba a wajen sa muke nema yawa in ci gaba da buga malam malam mai kyau da mota mai kyau ka zo in sai littafi in baka in baka karatu kuma ka tashi in ci ga kuɗin mota Allah ya kiyaye hanya ba shi kenan ba Eh? mu aljannan da gaske muke in Allah ya bamu kuɗi wallahi za mu yi amfani da kuɗin mu neme ta dan Allah ya ce lakin ar-rasul wal ladina amanu ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim in dai daga kake kana neman aljanna in Allah ya baka kuɗi ya baka karatu to bin zaka hada kai amfani da karatun ka amfani da kuɗin wajen neman aljanna ko kuwa to sannan wa abdur razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan akwai wanda Allah ya bashi ilimi amma bai azata shi da dukiya ba wa huwa sadiqun niyyati amma yana da gaskiyar niyya ya kuli yana cewa law anna li malan da ace ina da dukiya la amiltu biha bi amali fulani da na yi aiki irin nawa ne wa huwa niyyatuhu da haka shi wannan niyyarsa fa ajruhuma ladan su da shi da wancan sawa'un duka dade ne kaga ana so kenan ko baka da damar yin abu kullum ya zamanto kana da niyya ta alheri a zuciyarka shi yasa yanzu inda za ka ɗauko aikin alheri kana so ka ƙarasa sai baka ƙarasa ba wannan niyyar taka da kake da ita ta kana so sai ka ƙarasa ko baka ƙarasa ba Allah zai baka ladan ka ƙarasa ne ko kuwa sau yanzu a niyyarka kana so Allah ya baka kuɗi ka gina makaranta in Allah ya san da gaske kake yi wallahi aka je lahira sai ya baka ladan ka gina makaranta shi yasa lokacin da Allah ya saukar da ayoyi magana akan hijira ya yi jakunan mutane ya masa kashedi innal ladina tawaffahum al mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afin fil ardi qalu mala'iku za su yi masa alam takun abdullahi wasi'a fatuhajiru fiha lokacin da Allah ya sauki wa'annan ayoyi wani sahabi shi bai da lafiya duk da Allah ya istisna'i ya ce illa almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wuldan alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila yace to shi yana ganin tunda yana da ƴaƴan da za su iya ɗaukar shi su kai shi Madina shi bai daga cikin wanda Allah ya ma'uzuri yace a ɗauke shi an ɗauke shi an dumfari Madina ba a karasa ba sai mutuwa ta riske shi a hanya sai wasu suka ce ina ma a ce da ya sa da ya riski ladansa cikakke a wajen Allah ba su gama tattauna ba aka turo mala'ika jibrilu da wahayi ta wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah ya ma riga ya riski ladan a wajen Allah an riga an gama da wannan to da haka wa abdin da bawan da razaqahu Allah malan Allah ya bashi kuɗi walam yarzuqu ilman bi azrta shi da dukiya ba fa huwa yaqbitu fi malihi bighairi ilmin yana fagauniya cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba la yattaqi fihi rabbahu bidin tsoron Allah cikin dukiyar wala yusulu fihi rahimahu bai sadar da zumunci cikin dukiyar wala ya'lamu lillahi fi haqqan bai ma san cewa dukiyar da Allah ya bashi ba akwai haƙƙin Allah a ciki dan wani yanzu kace me akwai haƙƙin Allah a ciki kuma haƙƙin ga waɗanda za a ba Allah ne ya ce wa fi kuma haƙƙun lissa'il wal maharu a sail wanda zai tambaya ce alaji in lokaci ya yi faza kan nan ya kamata fa ina da yan bukatoci ka saka na ciki wani in ka ce mai Allah ne ya ce haƙƙi ne a bashi sai ya danno zagi sai dan kaza kaza in shi ya neman mun kuɗin ba sai ya zo ya tarbawa eh to wannan bai ma san cewa haƙƙin ashe yasa za ku ga cewa lisanul hal na mutane idan suka samu kuɗi kamar fa Allah bai da tsarin ya ya kamata su kashe kuɗinsu shi yasa duk wanda zai kashe kuɗin shi ba wanda yake tuntuɓa ka matsayin ka na malamin addini ya kamata ya kashe kuɗin da fahala bi akhbasil manazili wannan yana daga cikin matsayi mafi muni mafi datti a wajen Allah ya baka kuɗi baka sadar da zumunci yan uwa ba baka ma san mai haƙƙin Allah a cikin dukiyar ba ballanta naka shiri? to wannan babban matsala ne an gani inda kwanan nan muna magana da wani babban mai kuɗi wani attajiri yana faɗa yace da a ce da masu mulki da masu kuɗi za su rage bikin da suke na garari idan an zo aurar da 'ya'ya a zo a yi tinkaru wata matsala ta addini za a yi kwabarin ɗin matsaloli sai ga an zo an yi biki hall ɗin da za a kama kawai a taru a tashi a tashi sai da an ce kuɗin ya kai miliyan ɗaya da wani abu eh? a daidai lokacin da wani garin da za a je a saka wannan naira miliyan ɗaya a musu dawa musulunta za su amma ba za su ba za su zo su kashe kuɗin a ina a wajen tashiya wani ma sai a kwana bakwai a jere ana yi to shi ne yake ban labari ya umaran nan wallahi in aka ce muku ramadan ya zo in kuka ji abinda mutanenmu suke kashewa na umaran ramadana na rantsi da Allah wannan matsalar da muke fama da ita ta da'awa a arewacin Najeriya wallahi da a ce masu kuɗin da ke zuwa umara a ramadana bana a ce su haƙura su kawo kuɗin a tara wallahi zai iya kwabarin ɗin matsalolin da muke fuskanta a arewacin najeriya wajen ya ra'ayi da'awa a kira mutane zuwa ga addini amma ba za su yi ba to shi ne yake ban labari ya ce akwai wani mutum umaran ko ta kamfani ne ko ta gwamnati shi zai je goman ƙarshe da zai kashe ya kai wajen naira miliyan goma sau da za a ajiye shi a daro ko hilton inda kun san daga nan in kana wannan wajen sallah ma sai kaga dama ka sako harami saboda ka yana kai wani harami har ciki daga nan yadda ake kaji ana kiran sallah harami haka nan yadda kuma in kai sallah a ciki cikin harami na, ka sai kaga dama ka sako kana Allahu akbar Allahu akbar shikenan yace to duk kwana daya naira dubu ɗari biyar ne eh dubu ɗari biyar ya ce da aka lissafa kudin abincin shi da ɗakin da zai sauka zuwa da dawa sai ga kudin ya kai naira miliyan goma sai ce bai da bukata a ba shi kudin aka ce to gaskiyar magana ba za a ba shi kudin ba sai dai a raba rami ya ce a ba shi ya ce da ya fasa zuwa aikin hajji da ya fasa zuwa wannan umaran mutanen da ya fitar cikin matsalar da da ya tafi wannan aikin hajji da sai sun yi sallah ba su da abincin da za su ci ba su da kayan da za su sa sai da ya ceci rayuwar mutum sama da mutum dubu biyar to don Allah ku hada da wanda ya je waccan umar da wanda mutum dubu biyar suna cikin matsala ya fitar da su eh? ba su ba eh ƙaramin ɗaki ne ko? kaji akwai kullum sub miliyan biyu da rami. kullum eh Allah ya samu dace yau da haka eh wani <laughs> eh? makarasa karatu mala ibrahim eh <laughs> shi kasa mala ibrahim yana kasan nan yana ɗiwa zafi wa abdin da bawan da lam yarzuquhu Allah malan Allah bai bashi dukiya ba wala ilman bai bashi kuɗi ba fa huwa kulu. amma yana faɗa lau anna li da ina da dukiya la amiltu fihi bi amali fulanin da na aiki irin nawa ne fa huwa niyyatuhu da haka niyyarsa fa wuzruhuma da kuma irin wato shi wannan Allah bai bashi dukiya ba amma ya ga wani yana aikin banna amma gurin yake inda Allah ya bashi kuɗi irin aikin bannan da wane yake sai ya ce ai su wane wallahi ba shi komai ba inda za mu samu kuɗi ai da su wane sun ga yadda ake yi banna da fasadi to wannan shi kuma fa ya niyyatuhu fa wujruhuma sawa shi yasa muka sha faɗa muka ce wajen abin da ke bujuru wa ɗan adam na laifi a zuciya mataki uku ne akwai alkhatru tunanin sabo ya bujiro maka a zuciya kwata-kwata ko zaunawa mai da ka kore shi to wannan Allah bai kama kowane ɗan adam da shi sannan akwai alhammu tunanin sabo ya bujiro maka kuma kana da damar yin saban amma ka ƙi to wannan shine Allah zai baka lada sannan akwai al'azmu ka riga ka yanke sai ka yi saban yanzu abin da ya hana ka yin saban dama ce baka samu ba to wannan ko baka yi saban ba sai Allah ya rubuta maka zunubi da haka yanzu kun ga wannan law anna li malam da a ce akwai kuɗin yanzu abin da ya hana shi annan me ya hana shi yana samun kuɗin kuma sai yayi to tunda ya riga ya kai mataki na azumi wallahi ko bai yi laifin ba sai Allah ya rubuta masa zunubi saboda tasirin da zuciyar ɗan adam take da shi wajen riƙe wani ainihin wato abu da makamantansu Allah ta'ala ya samu dace hadisin nan da muka karanta ana nuna mana cewa lokaci yana halalar mu yana nuna mana wato halaccin yin rantsuwa akan wani abu don karfafa rantsuwar ko cire shubuha a zuciyar mutumin da yake sauraron ka ba tare da ya nemi kai rantsuwa din ba domin wani lokacin ina karatu akwai wanda zaka ga suna cewa ina rantsuwa to akwai rantsuwa ta lagau wata an riga an saba ita wannan dama la yu'akhidhukum bil lagwi fi aymanikum an gani amma wani lokacin ya halatta kai rantsuwa akan abu ko da ku wanda kake magana da shi ba ya nemi ka rantsi ba don karfafa tabbatar da abin da kake magana shi yasa ku ga annabi da ya tashi sai ce salatun uqsimu alaihinna kuma ai ba neman akai annabi ya rantsi ma hadisi yana nuna mana haka sannan hadisi yana nuna mana kwadaitarwa akan hakuri da kuma ɗaukar ainihin wato tsananta tsananci da kuma mayar da duk abin da yake na zalunci ne zuwa ga waɗanda suke masu shi ne sannan hadisi yana nuna mana cewa duk mutumin da ya bar wani abu don Allah yana da iko ya ainihin wato zartar da wannan abu to Allah sai ya saka masa da mafi alherin abin da ya bari hadisi yana nuna mana haka sannan yana bayyana cikin wannan hadisin wato gurbi ko tasiri na kau da kai wajen Allah yana ƙarawa mutum izza da buwaya da karamci duniya da kuma gidan lahira a yanzu mun buga misali da annabi yusuf ko abin da ya faru da ya faru da shi ai za ku ga daga ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya ce wa rafa abuwahi alal arshi wa kharru lahu wa qala ya abati hadha ta'awil ru'ya min qabli qad ja'alaha rabbi ne wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba da an bai shaitanu bayni wa bayni ikhwati sai nuna duk abin da ya faru shaitan ne ya tasiri wajen ya samu matsala da wa? da ainihin wato yan uwansa sannan hadisi yana nuna mana yin taka tsantsan da roƙo in ba buƙata ba ce ta taso sannan wanda ya ɗauki roƙo sana'a to ya sani ya buɗe ma makansa ƙofa ta talauci sannan bayani akan kashe-kashen mutane akan duniya sannan hadisi yana nuna mana akan kwaɗaitarwa akan ilimi da aiki da shi tare da ikhlasi yinsa don dan Allah an gani sannan hadisi yana nuna mana akan kwadaitarwa akan sadar da zumunci shi yasa galibi in dai kana da 'yan uwa Allah ya kai ka wani matsayi a rayuwa to dole sai yi hakuri da su dan wallahi cikin harkar 'yan uwa akwai zalunci a cikin ta kamar yadda Allah yake faɗa wa inna kaseeran min al-qawla ta'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum in ka ga kuna mu'amala da mutum dan uwanka bai cutar da kai ba to sai in imani da tsoron Allah ne yake masa jagoranci amma in dai babu to sai dai kuma kai hakuri da shi musamman in Allah ya baka kuɗi to zaka ga bukata ta son zuciya eh? an fahimta Allah ya samu dace sannan a zuciya ba tare da ainihin wato ilimi ba ko alaka da masu karatu yana kai mutum zuwa ga halaka in Allah ya baka dukiya to kai kokari ya to kana da alaka da masu karatu ko da kai baka karatu ba kuma a samu mai karatun da ba ruwan shi da abin da zaka ba shi dillan da ka saki layi ne ce to alaji fa an saki layi ko kuwa yawa amma in an dan samu shi kawai dan abu ya rima a sha kiɗa ne eh duk abin da ka dibo zai ce ai alaji ka ma rage ka ƙara gaba kaga akwai matsala yi an gani saɓanin ai shi kuma ilimi saɓanin babu tsoron Allah yana jawo mutum zuwa ga fushin Allah yanzu ku kalli abin da Allah ya faɗa a cikin suratu gafi ba ya faɗa ba cewa ya awalin yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi sai ce fa ma agna anhum ma kanu yaksubu sai ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm duk sanda Allah ke turo annaba za ka samu mutanen da ake turo dama suna da wani abu na ilimi sai sun ma annabawan alfahari da tunƙahu da shi Allah ya ce wa haqa bihin ma kanu bihi yasta'zu da haka daga ƙarshe Allah ya ce falamma ra'au ba sana ƙalu amanna billahi wa hada wa kafarna makon na bihin mushrikin Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba sana amma imanin bai masa amfani ba saboda sai da bala'i ya taso da haka kakka yaudare kanka na rantsi da Allah ilimi ba a aiki da shi wallahi tallahi wannan sifa ce ta yahudu wallahi kuma ba za ka kubuta a gaban Allah ba wannan ita ce magana ta gaskiya a satin da ya wuce a dan podiyo ai mun tattauna abin da ya shafi matsalar malamai da rayuwar shi Abdullahi da rayuwar shi Usmanu Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama sannan abu na karshe shi mutum ana bashi lada ana masa uba akan abin da yake manufarsa wanda ya yanki a kansa hadisi yana nuna haka manufarka da ka riga ka kudirce a ranka kai yanke a kanta wajen yin abu na alheri ko rashin yin shi ko yin abu na shari to akan wannan Allah madaukakin sarki zai maka ainihin wato sakamako a kansa a wannan shine na ƙarshe mai tambayar nan mai take cewa ne eh, eh. tambayar ta kamar haka cewa matsale yana al'ada sai kuma wato idan kuma ɗaya za yi wace ne za ta to irin wa'annan matsalolin malamai suna saɓani a kansu amma cikin malaman da suka shaddada tambaya take yi cewa mace ce tana jinin al'ada bai riga ya ɗauke mata ba sai kuma ta yi mafarki janaba ya zo mata to yanzu idan jinin ya ɗauke ga kuma janaba wanne za ta fara yi ɗaya sannan kuma kowanne sai ta masa niyya akwai malaman da suke ganin cewa dole wanka biyu za ta yi tunda abu biyu ya same ta saboda kuma kowanne sai ta masa niyyarsa daban cikin wanda suke da wannan ra'ayin akwai ibn hazam a zahiri yawwa. amma gaskiyar magana irin waɗannan abubuwan idan aka samu wani ya shiga cikin wani wani yana ɗauke ma wani an fahimta kamar ka shigo masallaci za ka yi tahiyyatul mai masjid an gane a daidai wannan lokacin za ka iya yin wannan da niyyar tahiyyatul masjid sannan da kuma win wata nafila misali ka shigo daidai lokacin sallar asuba ba yana yin raka'atul fijr ba za ka iya haɗawa kai sallah raka a biyu da niyyar abu biyu a lokacin ko bai yiwa ta zama mai tahiyyatul mai ta zama mai zai yi ko ba zai ba sau da suka ce in an hada abu biyu lokaci daya shikenan yayi an gane Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ya shiru.